Ibrahim. Shagulgulan biki sun ci gaba da gudana a washegari tamkar yadda aka tsara. Su umma babba sun yi yinin biki su ma matsayin iyayen ango kafin zuwa la'asar su ɗunguma zuwa masarauta domin halartar walimar rigimbiya ta shirya ita ma. Walima kam ta kayatar da zato. Amarya ta sha kyau cikin shadda pink mai duhu, inda malamai magada annaba suka gudanar da wa'azi bai kashe jiki da bargo Bilkisu kam da an sha kuka idanu sun kara girma tun su zuhura da ke zaune kusa da ita suna mata dariya har dai suka koma lallacinta Su ma suna sharar hawayen don jikinsu duk yayi sanyi ƙalau. An tashi ne gab da mangariba. don haka kowa yana yin sallah shirin tafiya dina ya fara amarya ma wanka aka saka ta ta shiga gaba ɗaya jiki na a sanye yake tunani da fargaba duk sun cika zuciyata yau ne bilkisu ne ce za a ɗauka a kai gidan basu matsayin matarsa ta aure aure ba yawo ba idan na je shi kenan na tafi dindindin duk da na san ba son sa nake ba shi ma kuma ba son nawa yake ba na ɗaura damurar masa biyayya insha Allah zan yi hakuri tamkar yadda kowa ke faɗa min zaman aure hakuri ne zan yi biyayya a gare sa a matsayin sa na mijina shugabana zan yi aiki da dukkan dabarun umma anum da gimbiya suka ɗora ni a kai domin samun zaman lafiya a gidana ko da a ce ba zai so ni ba tausayinsa yake ji har cikin rai na yanzu Don a daren jiya mun yi zama na musamman da umma inda muka tattauna game da kamannin sana'anwar har ma da umma anan da abubuwa da dama ta tabbatar min ni ce dace ne wannan aikin na bincikar abin da ya shafe sa ko ta na za su iya fahimtar idan akwai alakar da duk muke zargi dan kamannin sun wuce kaba akwai dangantakar jini dole ban san komai na abin da ya shafi family nasu ba sai dai abin da ba a rasa ba shi ma iyakarsa daga wajen sumam ne da rashin jituwa tsakanin sa da yaya kasu amma a raina ni ma da muka haɗu da umma ano nake jin abubuwa da dama na zo min a rai game da shi da wannan tunanin tunanin na tsaftace jikina na fito kasancewar ba sallah zan yi ba zama min kwalliya aka yi tun ina jiyo hayaniyar na da ke ɗakin sa mata rahaman suna shirya har na alamar dai sun fice don zuwa yanzu har an yi sallar isha'i ban sanya zan musulta muku irin kyawun da na yi yau ma amma na ba mu kowa damar ya hasa sunan cikin zuciyarsa kwalliya ta tayo ta kasance har da alkyabbar da mamma ta bada matsayin kyautar ta ba sai an faɗa ba a gani da ido kaɗai ya isa amsa ga mai kallo cewar an saye ta da kuɗaɗe masu nauyi da darajar gaske suna cikin gyara min alkyabbar da santin kyawun da na yi an ta samha ta shigo wah masha Allah amaryar kamshi ta faɗa tana rungume ni ta ɗago ni tana kallo na da ci gaba da faɗin wannan ai sai ki rikita angon ya ce an fasa dina din dariya waɗanda suka min kullar suka yi ni dai kaina a ƙasa ban yarda na kalle ta ba ma don ta sa na ji kunya gashi kuka ne ke ta kokarin taso min ina dannewa ita ce ta kama hannu na muka fice ganin ba a kai ni wajen umma ba sai na yi tunanin za a sake dawo da ni nan kenan ila ma sai gobe idan Allah ya kai mu a take na ji farin ciki ya wani lallube ni ko ina yin? yake da haske a masarautar shi yasa ko da muka fito duk da kaina a ƙasa yake ina kallon inda muka nufa mun tsaya daidai motar da na hango oga jabir jingine yana waya tun fitowar mu yana sanye da shadda yar ubansu ruwan madara yana ganin mun ƙara so ya ije wayar yana murmushi da faɗin anti sama ai ni da har ina shirin bin bayan kuɗin na ga ba kwa son ba mu amaryan nan kamar murmushi ta yi mai sauti tana gyara min hular alkyabbar to gaskiya ba don muna so ba za mu baku don ba mu gaji da diyarmu ba amma yaya muka iya wannan shine girma oga jabir na yar dariya ya buɗe kofar motar ya cewa aure yakin mata ta ce har mazan ma daddaɗan kamshin turarensa da na sani dai ne ya fara tarbata da sallama na shaka na lumshe idanu ina kokarin daidaita bugun zuciyata da ƙalatoya, wanda zan jika makoshi na da ya bushe sai da na zauna da kyau mama ta gyara min alkyabbar sannan na tsankaya muryar sai yana gaishe ta cike da mutuntawa sai da suka gama gaisuwar sannan oga jabir ya rufe motar ya shigo shi ma ita ma motar da za su tafi a ciki ta nufa ta shiga ina yi ne na faɗa a hankali har ban yi zaton zai ma je ni ba shiru ban ji ya amsa ba kuma tabbas ina ji a jikina idan a kai na suke dan ina jin su har cikin na kaɗan na juya na kalli sashen da yake dan ni in tabbatar da bai jirin bakoko yan wulakancin ne a kusa ina ɗagowa idanuwa na na shigewa cikin nasa sarrin mai da kaina kasa dan ina ɗan ƙunƙune a cikin raina ba tare da na san baki na na ɗan motsawa ba a shi mutum babu abin da ya iya sai kallo har sai an hango muka muni jawar da ke kallon yadda bakinta da ke ta shanin ɗan lipstick ɗin da aka sanya mata ya lumshi idanu a hankali yana sauki boyayyar ajiyar zuciya mai da kansa ya jikin jikin ya kwanta yana mai jin takaicin yarda da yayi da zuwan wannan tana ɗin banza yanzu fa kowa sai ya ga wannan kyawun da ta ko ware idanuwan sai ya sake a kanta yana binta da wani irin sayayyen kallo gaba ɗaya ƙamshin turaren ta ya saukar ma gabansa daga sala uhm, uhm, uhm, jabir ya gyaran murya haɗa fuska zai yayi ya ɓalla masa harara tare da ɗauke kansa ya maida gefe bai dai ce komai ba jabir ya haɗiye dariyar rikicinsa da ƙyar sannan ya tada motar suka fice shiru motar ta yi baka jin motsin komai sai na ac da gamshin turarukan mu tunda na gaida oga jabir nima ma ban sake ko ɗago kai na kalli inda suke ba dodon nawa kam tun gaisuwarsa da anti samha ban sake jin ya furta komi ba shi ma ana da kiran wayar sama ya yi kunnen uwar shegu tamkar baya je ana kiran mintuna kalilan muka iso wajen taron inda muka taras da abokansa da su ummi sai sai alamar isowar mu suke jira jabir da ya fakin ya jiyo ya kalli je ku zama cikin shiri ba su rana musu magana kai koyi ya daga masa shi kuma ya fice kusan sakanni ashirin da fitar oga jabir babu wanda ya motsa a cikin mu daga ne har shi ina ta dan juya zoben ya tsana ne zan gaba ɗaya a takura nake jin zaman na kusa da juna ba na son rawa nutsan kayan muryar saka saka sai tun kunne na da sauri na juya gare su don a baza ta maganar ta zama a karo na biyu muka sake hada ido sai dai yanzu duk yadda na so janye nawa kamar ɗazun hakan ya gagara kallo yake min irin na tsakiyar idan nan tamkar zai haɗe ni da su ba zan iya jurewa ba amma na kasa janyewa don tamkar ya min ɗaurin goro ne da mayin idanuwan nasa da a yau suke farare ta su babu sarkin ja alamar dai baya ta tare da ɓacin rai da na samu ne ƙoƙarin yin ƙasa da kaina zuciyata na wani tsatsankewa tare da jinin na amma a baza ta sai jin tattausan hannunsa ne ya taro haɓata ya sake ɗago fuskar tuni zuciyata ta sake wani zallo tamkar za ta fito ƙirji na ta fito farfar na fara yi da idanuwa na da fuska ta katab da kwalla lokacin da ya matso da fuskar sa dab da ta har muna jin saukar numfashin juna limshi idanun kawai ne ganin ba da wata mafita kuma ya kawo bakin sa dab da nawa inda jiki na ke tsuma zai tabbatar maka a matsanancin tsoro nake da yanayin tsigar jiki na duk ta miƙe jiya ke kallon yadda bili ta rikice ya saki lallau saman mashi tare da goga hancin sa kan nasa murya can ƙasan makoshi ya ce matsoraciya kawai darajar matata ta fi karfin na yi kisan ɗinta a nan wajen yarinya hakan ba zai taɓa yiwuwa ba sai a fada ta insha Allah ba don girman alkawari ba da ba zan taɓa bari ka shiga wajen nan ba ni kaɗai ya fi cancanta na shi da wannan kyawun naki a cikin gidana ina ƙara maimaita miki ba na son rawa ya ƙara maganar da ɗaura yatsan sa babba saman listi na ya kwashe ɗan lipstick ɗin da aka sami wata irin kunya hanji ta lullube ni mai haɗe da tsoro da ɗan haushin gogen lipstick da ya yi na kasa da kaina ina ɗan kumbura da faɗin to ni na ma iya rawan ne nema saukar ɗalli kawai na ji a saman labbana mai azabar zafi na ɗago na da suka cika da ƙwallo a kansa sassanyen murmushin maganta ya sakar min har dimples ɗinsa duka biyu ya loɓa ya ɗage kafaɗinsa yana ɗage gida ɗaya da taɓa baki alamar ni na ja kafin wani ya ƙara magana a cikin mu aka yi nokin glass ɗin motar saki gilas ɗin yayi oga hafiz ne ya masa magana akan mukwato ban ji amsar da ya bashi ba bai ce min komai ba ni ma ya fice ina ƙoƙarin gyara alkyabba ta ni ma na fita na ji an buɗe kofar bangare na na dago dan ganin wane ne muka haɗa ido ashe shine ya zagayo ta nan hannunsa na dama in miƙo min yana wani bata fuska da kallo na kasa kasa a kunyace na dora nawa ya taimaka min na fita nema hannunsa na hagu yasa ya ja hular alkebbar ya sake rufe min fuska da kyau ina jiyo cikin bakin abokansa na faɗin sarakin kishi mu ma ba kalla za mu ba ai bar wahalar rurrufe mata fuska ban ji ya bashi amsa ba sai dariyar da sauran suka yi ina jin irin zafin da nake ji a duk lokacin da ya rabu na sai dai yau kaɗan nake jin sa cikin amincin Allah Na haka na jarumtar daurewa tamkar ba na jin komai ina addu'a cikin raina har muka shige abokansa da ƙawayena na biye da mu a baya cikin kyakkyawan tsari babu wata hayaniya muna shiga da antibatul da ke kofar tsaye tana jiran muka fara shan karo ta shiga fesu mana wani farin abu mai ƙyalƙyale da shi masu hotuna kona ta mu sauran mutanen duk suka miƙe idanun kowa na kan amarya da ango da ke cike da birgewa yayin da 'yan matan famili ɗin su je suke jin zafi a zukatansu da jin takaicin bilkisu gotsa gwaron kishi da tsanar bilkisun a cikin idanuwansu mc kuwa na zuba mu amarya da ango kirari yayin da aliji ta sake gyara makogoron nan nasa na zinari ya fara baitocin girma ga amaryar kamshi bilkisu mai gadon zinari cikin wakar sa mai taken bilkisu gimbiya mawaƙin nan dole ya ci kyautar mota oga aliyu da ke bayan mu shi da matarsa ya faɗa yana yar dariya murmushi na gabas ya yi a hankali lokacin da yake kama kafaɗo na yana zaunar da ni a ɗaya daga kujerun guda biyu da aka tana da adamu ni kai na wakar ta min daɗi sosai hakan ya saka ni sake murmushi da ban yi niyya ba je ya ɗan limshi idanu ya sake buɗewa a kanta sannan ya zauna a nashi mazaunin shi ma babu ɓata lokaci aka fara gudanar da abin da ya tara mutane an buɗe taro da addu'a kafin a kiran ummi ta zo ta ba da tarihin amarya a takaice habas ma ya da tarihin ango tare da ɗorawa da shi'iyancinsa wanda suka fara gane jagwar ya kamu da san amaryar matasa inda yake faɗar wajen dole ya saka mutane dariya masu bakin ciki ko suka shiga zuba tsaki suna haɗiyar zuciya billy kanta sai da ta murmusa duk da ta san ba haka bane tunda ita dai bai taɓa ce mata yana son nata ba ɗagowa ta yi da nufin satar kallonsa sai suka haɗa ido don shi ma kallon ta yake kasa kasa idanu a narke cike da salo ya wani ɗage man gyararsa daya mai da kaina ne ƙasa ta na motsawa ban sake gegen kallon sashin da yake bani ba na mai da hankali na ga kallon mawaka da suke ta baje fasahar su cikin da daɗin waƙoƙi da duk an rera baitocinsu ne da sunayen mu umar m sharif ado gwanja nura m inuwa naziru ahmed hamisu breka isa ayagi abdul diwa sai abin fa ba a magana yan uwa da kawaye da abokan ango na ta sasar rawa duk yadda mc ke ta magiya da roƙon amarya da ango su fito filin rawa ya hana ni ko motsi duk wanda ke buƙatar mana liƙi sai dai fa ya zo na inda muke zaune ya liƙa mana ɗin amma ko sau ɗaya ba mu shiga filin rawar ba lokacin da anum da nabila suka hau domin yi masu jiya liƙi ba ƙaramin faɗuwa gaban sai ba ita ma ɗin dai sai da ta ɗora hannun ta ƙirji alamar gaban na ta faɗuwar yake dama tun sanda sabila ke suka shigo sai da gaban ta ya faɗi jikinta a sanye ta liƙa masa kuɗin shi da bilan suka sauka ko jin surutun da nabila ke yi ba ta yi ba duk bilkisu na kula da yanayin da bas da anum ɗin suka shiga don har ta sauka yana binta da kallo ne tun ɗazun nake wuwula idanu ko zan ga yaya anuwar haka kawai nake ji a raina ba na son su haɗu da bas ɗin zunnan. to ban ma ga su abdul rahim ba ma da hannu na ya fito anan ta taso zuwa gare ni cikin magana ƙasa ƙasa na ce ina yaya anwar ta ce tab ai shi baya son bid'a da wahala idan zai zo wajen na amma baki ga yanda mijin kike game da yaya anwar ba ni fa da na kalle su gaba na sai ya faɗi wallahi bilkisu murmushi na mata da cewa ki da mu za mu yi magana amma ba a nan ba kanta ta daga min ta koma wajen zaman ta ina kallon irin kallon tuhumar da baske mun ne kamar ban gani ba dan rashin zuwan anwar din ya sa na ji hankali na ya kwanta an bukaci mu fito domin yanka ki ganin bai motsa ba ni ma ne zama na ina jiyo fitar guntun sakin sa alamar baya sanyi ni kaina ba san nake ba dan duk a takura nake matuƙa sai da Jabir ya zo ya ta roƙonsa da ƙyar ya amince muka miƙe zuwa gaban kek ɗin da ya masifar kyau mun yanka kek tamkar yadda tsarin yake ni na fara cire ɗan guntu da zan saka masa a baki cike da jin matsananciyar kunya don da ƙyar na iya kwantarar ɗin tsumar da jiki na ke yi na kai hannu na bakinsa hannun nawa ya riƙe shi ma muka saka masa gaba ɗaya wanda na ciro ɗin kasancewar ɗan ƙarami ne a baki ina ƙoƙarin janye hannun ya maida shi cikin bakin sa ya tsotsa yatsun biyu da na ɗauki kek ɗin da su suka ɗan ɓaci kaɗan tafi hol ɗin ya ɗauka ji ya tamkar na natse don kunya shi kan maimakon ya ciro ya bani kamar yadda ne masa sai ya lakato ya sa min a saman hanci kawai don wulaƙanci ban gama fita daga takaicin salon nasa ba na ji saukar sa kan fuskata kafin na samu damar magana ya lashe wanda ya lakata min ɗin da bakinsa tafin yanzu kam har ya fi na ɗazu don yanzu har da wakar aliji ta aka sake ta bulke su gimbiya ƙasa ne niyyar dukewa don kunya ya azamar da ƙona jikinsa sai kawai na ɗora kaina saman ƙirjinsa ina sake murmushin jin kunya shi ma ya ɗora hannunsa ɗaya saman baya na yana ɗan bubbugawa da kyar mc ya samu hayaniyar talafa za mu koma wajen zaman mu aka dakatar da mu jabir ya fara bayani kamar haka to jama'a kowa sai ya buɗe idanu domin dai za mu ga wasan manya ne kun san daga amarya har angon jarumai ne a filin daga ya nuna bindigu guda biyu da ke saman wani tabal duk an buɗe su kuna dai ganin bindiga guda biyu a jeku to muna son ango da amarya su haɗa su cikin minti ɗaya yadda suke wanda ya fara gamawa yana da kyauta ta musamman ni abin ma dariya ya bani hakan yasa ni dan murmusa ba tare da tunanin zan yi nasara ba muka karasa sai da oga ya irga uku sannan duk muka fara kokarin hadawar cikin hanzari ina kammala ne saurin dagowa nuna su da bandagar fuska ta haɗaure daidai da shi ma ya nuna yadda ta hannunsa fuskarsa babu wasa wani irin ihu hol din ya dauka da tafi murmushi ya saki tare da tankwaba hannuna bandagar ta ƙasa ya taɓe cikin hannunsa ne ƙasa da kaina ina murmushin nima don na ji kunya duk da kusan tare muka gama ni aka ba mu kyautar dai dan ni na fara nuna su da bandagar wajen zaman mu muka koma muna zama mc ya fara sanar da babban sako daga kannan ango na musamman princess sun ce a basu wannan filin su kaɗai don ga waka ta musamman daga gare su da suka tanada domin amarya da ango sit hall din yayi kowa ya buɗe kunne ya jiya kuma ga waɗannan kannan angon na musamman da kowa ke kyautata da san ƴaƴa ne daga masarauta matasan samari masu ji da jini a cika da wutar kuruciya abdulrahim abdulrahman amin suka miƙe don da gaske anwar bai zo ba su ustazu sun sha kyau har sun gaji cikin shadda kalar sararin samaniya kansu tsaye mazaunin ango da amarya suka nufa yayin da hamisu bireka ya miƙe ya fara rera musu waƙar ashe dare yake son ki jaruma mun kai na ya tsiyaye dole mu koma wajen bureka ya karisa bureka na fara raira waka su kuma suka farke yan dubu dubu suka fara zuba maje da bili liki gaba ɗaya holɗin ya ya mutse da hayaniya masu ɗaukar bidiyo na yi a waya masu hotuna na yi masu yi ma bureka liki na yi masu yi ma ango da amarya da su rahim na yi daga haka fa aka tafi casin ƙarshe alhamdulillah taro ya tashi lafiya kowa cikin farin ciki an ci an sha kowa ya yi hanikan banda amarya da angoron ko ruwa bili bata sha a wajen nan ba har aka tashi haka shi ma dai din ana tashi aka fice da ni daga wajen ganin mun bar su a can ba a mota ɗaya za mu tafi ba kuma farin ciki ya kama ni dan na zata dai masarauta za a mai da ni sai dai ana saka ni mota hannu suna faɗin daga nan gidan amarya za a nufa idan an je ana kai ta mutane su fito don ba zama za a yi ba dare ya yi sha biyu saura a take zuciyata ta shiga tsatsinkewa hawaye suka fara gudu a kumatuna don na ma manta da wata kwalliyar fuskata Allah ban san wannan shirin suka shirya ba don da tona sai gobe idan Allah ya kai mu ganin ba mu yi sallama da ummu ba a masarauta tun ina kuka a hankali har ya bayyana fili lallashi na mama take ta yi da suke min nasiha kasa kasa har muka isa da zan fita a motar ma sai da ta saka ni addu'a haka ma da zan saka kafata a falon kai na lallabe yake da alkyabba ba na jin komai sai kamshin benta da ya haɗe da na turare da na sabon kaya ya ba da yanayi na musamman an miƙa amarya bilkisu ɗakin mijinta inda ba su wani bata lokaci ba don ba su fi mintuna ashirin ba aka saka kowa ya fita ya shiga mota dama wasu sun wuce gida daga wajen dina a cewar su zuwa gobe idan allah ya kai mu sa zo su ga gidan amarya da kyau cikin mintuna kalilan gidan ya tsiri motocin duk sun juya an taba tilkawai aka bari ita ma za ta dan zauna ne kar a bar bilkisu ita kadai kafin jiya ya shigo bayi ta shiga ta hada ruwan dumi da turaruka masu kamshi ta zo ta tada bili da har yanzu take kuka kukan ya isa haka a marsu ta shike daure ki watsa ruwa don wannan kukan naki na san ya bata kwalliya. ban musa mata ba don ina da buƙatar yin wankan kasancewar a yanayin da nake ciki alkyabbar ta taimaka min na cire kawai ta bata ta bar ni ban zauna jin jiki ba don ta ce mai sauri ba zai iya shigowa ko da yaushe bai kuma dace iske na haka wanka na shiga na sauri sauri na kintsa jikina na na fito har ta kwashe kayan da na cire ta ajiye min riga da zani na atamfa shiryawa ne a gurguje ina kammala saka kayan tana shigowa ta ce yau kin ga yakan fi bari a dan gyara fuskar ban ce komai ba ni dai ta dan shafa min foda da lip gloss a baki kaɗan sai turaraka da ta feshe yadda su ta bani babban gida na yafa tare da sake feshe ɗakin da air freshener masu daɗin kamshi inda ta zaunar da ni ta matso tana murmushi to su angon ya shigo bara na je ga su aliyu can na jira na za su sauke ni a gida mu kwana lafiya allah ya huta gajiya hawayen da suka ziraro min na share na ce an tabbatar dan allah ki kwana a nan mana kin gaba dare yayi murmushi ta yi tana rike haba ina ni ina kwana gidan amarya kin ga nayi nan hawaye masu dumi ne suka sake gangaro mu na zame na kwanta ina yin kaya na dan ji nake ma ta haushin kowa nake ji ni bana son auren a maida ni gidan da kawai na ci gaba da zama na hankali na kwance lokacin da shagali ke gudana a gidan da tashin hankali suke fuskanta don ko dai salman ne ya gano hotunan biki na yawo a yanar gizo waɗanda ke wajen dina na ta ɗorawa kun san mutane da waya a hannu tamkar abu na cizon su ne idan suka gani tun fara dina ɗin suke ta ɗaukar hotuna suna ɗora wasu ma har da bidiyo su aiko salman ya ci karo da su shigowa gida ya kunna tv don son ganin wainar da ake toyawa a wajen kasancewar babu wanda ya je a cikin sumomi ta hana yana zama amala na fitowa zama ta suna kallo tare da zagin bilkisu da dabuwa ta yanar ta saka shahuda da ke kwance a ɗaki zazzabi ya rufe ta fitowa aiko ta yi mummunan gani don ko daidai wajen da ce ya lashe ɗin yana saka a hancin bilkisu ta ci karo da shi idan ba kallon tun kai wajen ba za ka ɗauka kisan ɗin bilkisu yake yi ƙara kawai ta ƙwallata yanke jiki ta faɗi dukkan ta suka yi da ihu har momi da da ya sakkowa daga sama girgizawar duniya da saka da ruwa ta ki ko koda motsi a hankalin su ya kara kaiwa ko loluwar tashi suka kwashe ta zuwa asibiti likitoci suka rufe akan ta har zuwa yanzu dai babu wani bayanin farfadowar ta kuma to mai saurare bari mu dakasa a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance